tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da ashirin da takwas ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz fikihiyatun jarida na fadilatun shekh Muhammad Hassan. Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. In ba manta ba muna ƙarƙashin alfaslu thamin fasli na takwas da yake bayani dangane da abin da ya shafi addafnu binne gawa ko binne mamaci. A inda Mala ya ɗauko matsala mai matuƙan mahimmanci wanda a cikinta yake bayyana mana hukuncin binne mutum cikin masallaci ko kuma a bi kabari makabarta a je can a gina masallaci a nan a inda mala ya ce so da dama idan aka zo da wannan bayanai to sai masu goyon bayan haka sai su ce ai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin masallacin shi aka yi to ƙarara Malam ya bayyana jahilcin masu irin wannan iddi'ai a fili da cewa na farko ba su san tarihi ba na biyu kuma sun jahilci ilimi saboda annabin rahama da kanshi e ta la'antan yahudawa da nasara da ɗaukan ƙabarkan annabawansu a matsayin masallatai ya zame masa addini kuma yi ta roƙon Allah da cewa Allahumma la alkabari kabari wasanan ya obadu min ba'adi cewa ya Allah karka sanya kabarina ya zama wani ƙaramin gunki da za a riƙa bauta ma a bayana shi ne mala ya ce ballahu du'a a nabiyihi sai Allah maɗaukin sarki ya anshi addu'an annabin shi, falayen bagi an yi tajja bi kabarin nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ce to da wannan, bai halatta wani ya kafa hujja da kabarin annabi lijawazi an yi dufana kulla waliyin fi masjidin min masajidil musulmin. cewa wai in an kalli wannan to sai a ɗauko duk wani wanda ake mada'awan cewa waliyi ne a zo a binne shi a cikin masallacin musulmi bai halatta wannan ba kwata-kwata kamar yadda muka bayani a karatun da ya gabata da za a samu wani ɗan karambani ya zo da ƙabarin wani waliyi ya sa a cikin masallaci to a ba a haƙe ƙasusuwan kawai a je can bayan gari a binne shi bal yajibu an yudfana kulla mai fi maqabiril muslimin Mala ya ce abin da yake wajibi duk wani mutum musulmi da ya rasu, to a tafi da shi makabartan musulmi can a aje a binne shi, kama dufina ashaba sayyidul mursalin, kama yadda aka binne sahabban shugaban manzanni baki ɗaya. Dukkanin sahabbai in ka ɗebe Abubakar da Umar, babu wanda ba a makabartan musulmi aka binne shi ba, ko dai ya rasu a Madina, ko ɗaya daga cikin ƙauyukan da ke dab ko nesa da Madina, to duk dai an samu cewa a makabarta daga cikin makabartun musulmi ake zuwa ake binne su. Babu wani wanda ake zuwa cikin masallatan musulmi a binne shi babu shi. To sai ya ce, amma ƙabarin nabe shi ko kabarin annabi fahaza amrun khasun bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan al'amari ne wanda kai tsaye yake banci annabi idza lam yajuzu ad-daf iz male ce idza lam yajuzu dafan illa fi maqabirul muslimin kama zakart male ce idan ya zama bai halatta abin ne gawa a cikin masallatan a cikin makabartun musulmi ba kamar yadda muka ambata lil muslimi wal salihi wal alimi mala yake ce a kabarin annabi binne shi da aka yi a cikin masallaci a yanzu misali da mun yi bayani yadda fada da masallacin ya ta kasantuwa ko to iza la ya juzu dafan in ya zama bai halatta a binniya ba illa fi maqabiril muslimin sai a makabartan musulmi kama zakartu kama yadda na ambata a baya, lil muslim ya zama wajibi ga musulmi, walis salih da kuma wanda yake nagarin bawa ne, walil alim da kuma malami su fahimci wannan da kyau cewa bai halatta abin da kowa kowa ne ne shi ku a cikin masallaci ba. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ku? Ko wani dattijo Allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi. a garin Eula yake bayan da ya rasu sai ‘ya'yan shi sai suka binne shi a cikin masallacin shi, ba wai a cikin masallacin ne kai tsaye ba, ga masallacin kamar ka ce ka shigo nan ne masallacin, to gefen haraba na nan sai suka fitar da waje aka binne shi da iyayen shi da wasu duk wanda da ya rasu dai babba a family ɗin to sai a binne shi. Misali kamar yadda muke da korido ɗin nan. a ce akwai kuma wani waje a nan shi ma to sai suka rika binnewa ta wannan hannun sai ya zamanto kofan da ake shigowa ta nan sai suka rufe su sai zama yana nan to sai aka gayyaci ɗaya daga cikin manya-manyan malaman ahalus sunna na can na ce eola gombe cewa a zo a rika karantarwa ya daga karantara a wannan masallaci da ya zo sai ga to a buɗe nan mana sai aka ce ai gashi gashi sai ce a'a da halatta a yi sallah irin wannan masallacin da yake da kabari ba ma nan da nan ya gaya musu gaskiya bai kalli ɗaukakansu da kuɗinsu da komi nasu ba Allah ya sai suka da ginin masallaci a can gefe kawai suka gina wani kawai wannan aka bar shi a haka kun gano wannan da kyau ko dan wannan dattijan ne shi ma Allah ya mai arziki, sai wata silma a nan garin Gombe, kun gano wannan da kyau ku? Ya ta da ita daga silman sai ya mai da ita masallaci, akwai lakcin da Mala Albani ya je kwanan na a Gombe a wannan masallacin ne ya je ya wannan lacca din. To wanda ya wannan aikin mai da wannan silman masallacin. to mahaifin shi nake da wancan masallacin da mala ya ce ba yanda za a yi sallah ciki to ka gani irin wannan yanzu ya ga ana ta binne irin waɗannan mutane ga malamai malamai su ki cewa komi wasu sun san hukuncin amma ba malamai ba ne kuma suna da bakin maganan da in sun faɗi za a saurare su ƙiri-ƙiri kuma sai su ki cewa komi kuna ga fahimtar wannan ko zama le ce wajibi ne ga waɗanda suke musulmi ne masu gyara masana su tsayi wajen kulawa da wannan da hana wannan ɓanna ta ci gaba da faruwa. Allah ya tsare mana imaninmu. Aidan, la ba an yi dufana fil kabari aksaru min wahidin inda darura. Mala yake cewa babu laifi a iya binne sama da mutum ɗaya a cikin kabari ɗaya inda laluran haka. kuna fahimta in aka haƙo ƙabarin a ƙasa sai a faɗaɗa shi idan aka faɗaɗa kabarin to sai a riƙa binne sama da mutum ɗaya amma da sharaɗi ɗaya sharaɗin ko annabi in ya zo binne sama da mutum ɗaya cikin ƙabari, sai ya tambaye cewa ayyukum aksar hibzan lil qur'an cikin ne mafi a cikin waɗannan da suka rasu wa ya fi yawan haddan Alƙur'ani? Sau da shi ma da cin alkur'ani a sahun gaba yake to sai annabi sai ɗauko wannan sai ya sa ma'ana wannan izifi bakwai ya haddace to shi ne za a sa a alƙibla a bangon farko sai wa sai wannan da ya haddace izifi biyar sai a sa shi sai wanda ya haddace izifi uku sai mai izifi biyu sai ɗan ƙolo ɗinsu wanda bai da ko ɗaya to sai a sa shi a ajin baya kuna fahimtar wannan za mu zo za mu ji tsarin yanda ake bi ake binne mutane da yawa a cikin kabari ɗaya. Ana fahimtar wannan da kyau ku? Mala ya ce, kama fa'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kama yadda annabi ya aikata fi shuhada'i yau ma'uhudin ga shahidai a ranar yakin Uhud. Kama yudufanu fil kabari isnaini wa talata, Mala ce, kama haka dai ana binne mutum biyu har zuwa mutum uku a cikin kabari ɗaya, wa yuqaddimu aksaruhum ƙur'anan kuma ana gabatar da wanda ya fi yawan haddan alƙur'ani ne, kama fi hadisin ladhi rawahul Bukhari, kama yadda ya zo a cikin hadisin da al'imamul Bukhari ya ruwaito. Na'am. E, eh, ne mene? Kana yi dufanu? To. wa gairuhu al bukhari da wani shi sun ruwaito hadisi an Jabir ibn Abdullahi qala daga Jabiru ɗan Abdullahi yace kana nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya kasance yajma'u bainar rajulaini yana haɗa tsakanin mazaje biyu wa salasa, da mazaje uku min katla uhudin a cikin kabari ɗaya daga cikin sojojin da kashe a ranar yakin Uhud, fi saubin wahidin a cikin tafafi ɗaya, abin da ake nufi da fi saubin wahidin, mai yiwa za a iya samun tufafin da za a masu kwarjalle da shi. Kun gano wannan da kyau ko? Amma shi babban likafanin da za a naɗa kowa ala hiddatin shi kaɗai to ba zai samu ba. To a nan abin da yake lallai to sai a jera su misali tun daga ɗauka akan makara. Kun gano wannan? Wannan sai bayan wannan sai bayan wannan sai bayan wannan sai a ɗauko likafanin. Kun gano wannan da kyau ko sai a rufa a kansa haka. Kuna fahimtar wannan? Ka ga yadda za a tafi a za a sa sa a kabari ɗauke wannan likafanin kawai na sama za a yi. Kamar yadda ake sa wannan zanin da ake rufe jikin gawa. Za mu zo mai magana kan wannan akwai inda ya halatta a sa zanin, akwai inda bai halatta ba. to ɗaukewa kawai za a yi to sai a ce cikinsu wane ne ya fi haddan alkur'ani in aka ce wane ne to sai annabi sai ce a ɗauko shi sai a sa shi a gaba in an gama jera su gaba ɗaya sai a ɗauko wannan likafanin sai a ƙara lullube samansu da shi kun gano wannan da kyau ko? Allah ya sa mu dace fa yas'alu to idan aka zo za a sa su a cikin kabari sai annabi ya tambaya ayyuhum cikinsu ɗinnan. nan wane ne aksaru akhadhal lil qur'ani yafi kowa daga cikinsa haddan alqur'ani fa iza ushira ila ahadihima duk lokacin da aka nuna ma annabi ai wannan ya fi kowa hadda ƙila ya ma haddace izifi sittin da ruwayoyi qaddamahu fil lahadi sai annabi ya fara gabatar da shi cikin kabari to kaga ko a lahira ma an mutu to shi wanda ya fi yawan hadda shi ke sahun gaba ƙabla sahibihi kafin wanda ba shi ba wanda bai samu falala na haddace komi ba wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ana shahidun ala ha'ula'i annabi ya ce ni ne mai shaida akan waɗannan yawmal qiyama a ranar tashin alkiyama wannan hadisi da ke bayani akan halaccin a iya binne sama da mutum ɗaya a cikin ƙabari ɗaya, kuma in an je za a binne sai a binciki wane ne ya fi hadda, saboda ƙiman shi da darajan shi annabi ya ce a fara gabatar da shi, al'imamul Bukhari fitar da wannan hadisi fil jana'iz, a littafin da ke bayani akan jana'iza, babul lahadi wa shaq fil a ƙarƙashin babin da ke bayani akan yin lahadu ko kuma yin kabari shakku a jiz'i na uku lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da uku. Wa fil magazi, al'imamul Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul magazi, babu man qutila minal na yau ma'uhudin a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan sojojin da aka kashe wa musulmi a ranar yaƙin Uhud. Ya kawo wannan hadisi a jiz'i na bakwai lamba hadisi na dubu hudu da saba'in da tara. Wa al’imamu Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi fil jana’is, babu ma ja a fitar ke salati ala shahidi a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan an yi umarni da barin yi ma shahidi sallah a lamban jiz'i na uku shafi na lamba hadisi na dubu da talatin da shida. wa ibn maja ibn maja ya fitar da wannan hadisi fil janaiz babu maja a fi salati ala shahidi wa dafnihim babin da ke bayani akan abin da ya zo na falala da daraja dangane da abin da ya shafi shahidi da kuma yadda ake binne su al-imam ibn maja ya fitar da wannan hadisi a juz'in farko lamba hadisi na biyar. wa abu dawud al-imam abu dawud ya fitar da hadisin fil babun fi shahidi Salo, a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan shahidi ana iya mai wanka a jiz'i na hudu a uku lamba hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da talatin da takwas da lamba na dubu uku da ɗari ɗaya da talatin da tara Allah maɗaukin sarki ya masa kayya da alkhairi. Bale ya ce, wa amara bi dafnihim fi dima'ihim, sai annabi ya yi umarni da cewa su waɗannan shahidai a binne su cikin jininsu, walam yughassilu annabi bai ce a yi masu wanka ba, walam salli alaihim kuma manzan Allah bai masu sallah ba. Mun gano wannan da kyau ko? Waɗannan manya-manyan mutane ne masu daraja, yanda suke da wannan ƙura na jihadi a fagen fama. da waɗannan jini face-face a jikinsu, da waɗannan tufafi ya gaggu, da waɗannan kwalkwali da duk wani abin da soja ke sawa a jikin shi da silke, haka za su tashi gaban Allah madaukakin sarki, jini na zuba launuhu launu dami, jinin launin shi launi ne na jini, wa rihuhu rihul miski, ƙanshin shi kuma yana ƙanshin turaren miskin aljanna. idan kuma jinin ya gangaro zai ɗige, kafin ya ɗiga Allah maɗaukin sarki sai ya kai jinin sai ya ɗiga a wani waje a jikin al'arshi. Shahidi babban mutum ne, ula'ika ahalullahi wa safwatil mala, waɗannan su ne ‘yan dama ga Allah maɗaukakin sarki, waɗanda su gazgata alkawarin cinikinsu da Allah, inna Allah ashtara min anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah maɗaukin sarki ya yi ciniki da muminai dukiyansu, rayukansu, da duk abin da suka mallaka sharaɗi dai aljanna zai ba su. Amma ya za su yi, su yi jihadi, su kashe, a kashe su, wa'adan alaihi haƙƙan wannan alƙawari na gaskiya ne fit taurati wal injili wal ƙur'ani, wanda Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da wannan alƙawari. cikin attaura da linjila da alkur'ani kuma sai ce wa man aufa bi ahadihi min Allah wa yake Allah ciki alkawari fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi saboda haka ku ta bushara da wannan ciniki da kuka kulla da Allah madaukin sarki don wannan shine rabo wanda yafi kowanne girma Allah ka sa mu rabauta qala jabir Jabir ya ce, Fadufina abi, sai aka binne mahaifina wa ammi da yau yauma izin fi kabarin wahidin a kabari ɗaya, fala haraja, to sai mala ya ce, To, da wannan babu laifi an yi dufana fi kabaris nan wa thalatha, da mutum biyu ko mutum uku cikin kabari ɗaya, wa haza fi'ilun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, Mala ya ce, Kwa ga, wannan shine aikin da ma aka samo annabi da kanshi yayi وفي الحديث الجميل الذي رواه وفي الحديث الجميل الذي رواه أحمد في مسنده بسند حسن حسنه الحافظ ابن حجر عن أبي قتادة قال أتى أمر بن الجموح أمر بن جموح رضي الله عنه الله يقارى مشير دايته Ela rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen annabi faƙala sai amur ɗan jamo ya ce shi amur ɗan jamo shi ne mahaifin mu'az ɗan amur ɗan jamo to shi wannan mu'az babban abokin mu'az ɗan jabal ne to shi amur ɗan jamo mutum ne wanda yake a unguwansu ka iya cewa kamar shine. dagacin wajen, sannan babban mutum ne mai daraja da mutunci a cikinsu. To, ko mutum ne wanda yana da kulawa da himma wajen lalle a tsara boton gunki, kun duk abin da mutum yake in tsakani da Allah yake ko, ko ɓanna ne, Allah maɗaukin sarki ba zai taɓa ɗaukar rayuwar shi ya bar duniyan nan ba sai Allah ya bayyana mai inda gaskiya take, kusan wannan, ko me mutum yake. in tsakani da Allah yake yi sai Allah maɗaukin sarki ya bayyana mai gaskiya ko mun daren dadewa da su waɗannan ‘ya'ya na shi sai suka ga dattijan nan kullum bautan gunki gunkin banza saboda su sun riga sun musulunta to amma tunkaran shi da kalmomi irin wannan na ɓatanci ba za su iya ba to amma still a irin wannan yanayi sai suka rika zuwa da wasu hikimomi da wasu dabarbaru hikimomin nan da dabarbaru ne. kullum zai sa a wanke gunki a gyara gunki a sa mai tufafi kyawawa a fesa mai tarare ya ja da bayi ma gunki su jada sannan ya tafi kasuwa yana fita su kuma sai su share gidan wannan dattin da suka tara waje guda sai su watsa kan gunkin su kifar da gunkin kawai su tattofa mai majina sai kake su kwalba mai su gaba abinsu in ya dawo da almoro ya zo ya ga gunki ya ‘yan bambamin da zai yi ya Allah ya sai ya kakkafe ya gyara gunki ya mai da shi inda yake tafi gobe ma yayi gobe ma su ƙara ran nan dai abu ya ishe shi sai ɗauko takobi ya rataya ma gunki ya ce kai na gaji da maka hidima ku gane duk wanda ya zo zai ma ta'addanci daga yau ga makami nan ka kare kanka ai daga ran da ka ji an fara ɓara to kuma ƙarfi ya ƙare kenan ya fara ɓara daga abin da ake yake yi dagan ta fara isan shi to da suka ga haka to sai suka ɗauki takobin suka da inda yake sai suka ɗau gunkin suka nemo mushen kare a gari suka ɗaura wannan gunkin da mushen karen suka je suka jefa a kududdufin bayan gidansu to cin da bai da ƙarfin da za a buga to kaga ya kamata a jifa da kafiri to shine da ya zo ya neman duniyan nan bai ga gunki ba nema ya kai shi har zuwa bayan gida ya hango gunkin shi can ɗaure da mushen kare a ƙasan kududdufi shi ne tsaye dogon nazari ya ce ab laukunta ilahan mustadan lam takuwal kalbu jami'an fi karan da kai Allah ne abun bauta da baka tsinci kanka ɗaure da mushen kare a ƙasar rijiya ba ya watsi da bautan kafiri ya je musulunta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to mutum ne wanda yake ɗan yarfa ƙafa yana ɗingisawa, yana ɗingisawa, yana iya cogalawa in ka so ka ce jogas kenan. Kun gano wannan da kyau ko? To shi ne sai ya taho faƙala ya Rasulallah ya ce ya manzan Allah, a ra'aita in ƙataltu fi sabilillah annabi me kake gani da zan je in yi jihadi saboda Allah, hatta uƙutalu har aka kashe ni. amshi bi rijli hazihi sahiha fil janna in na shiga aljanna wannan kafan nawa da ba ta da lafiya za ta koma ta zama kyakkyawa mai kyau ɗarab ni ma in rika taka ta a gidan aljanna wa kana a'araj ya zama gurgu ne faƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce da shi na'am ya ce ƙwarai da gaske za ka taka da ita aljanna tsab babu matsala. Faƙatala yau mai faƙutila yau mai irin a wannan ranar ya shiga jihadi a kashe shi. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Mun gano wannan? A ranar yaƙin Uhud, a ranar a kashe shi. A wani ruwaya bayan nan shi ne annabi yake cewa Allah maɗaukin sarki ya tada shi a gaban shi ya ce mai tafiyan gu. ya miƙe ɗan coccogala ta gaban Allah sannan aka miƙar da shi sannan aka ce a aljanna da shi yasa ba guraguwa aljanna duk wanda zai shiga aljanna sai an miƙe shi tsab da izinin Allah ya Allah ka miƙe mana ƙafan sarkin zaƙi ya shige aljanna wannan hadisi akhrajahu Ahmad al-Imam Ahmad ne fitar da shi a cikin Musnadi mujalladi na biyar lamban hadisi na ɗari biyu da casa'in da tara. Falaisa fil janna halalun wala na ƙasun wala aib, Mala ya ce babu wata na ƙasa, babu wani aibi, babu wani abin da za a ce tar da shi a gidan aljanna, in kai makaho ne in za ka shiga aljanna za a kauda ma da makanta, ko me kake da shi na aibi, ba za ka shiga aljanna da aibi ba, ko ba ka da kyau za a mai da kai kyakkyawa. Ina fatan mun gano wannan kwantar da hankalinka kawai. ka natsu shi yasa duk wanda yake aske gemu ya bari da abin da nake gudu kar a zo ana kiran list su mala'iku an ba su list din mai gemu ka zo lahira baka da gemu Allah shi kiyaye ma'ala yake cewa dara kamal ko daro kamalin aljanna gida ne na cika laisa daro nuqsan ba gida ne na naƙasa ba أعرج ya ta'azza bi urjiyatihi fil janna shi gurgu in aka sa shi a gidan aljanna ya ta'azza dama cin yana cutarwa ne da wannan gurguntaka nashi fi duniya a gidan duniya ai jin daɗi ba akwai wanda yake jin daɗi kuma a ce je aljanna yana fama da wannan wahala ina zai yiwu lan ya ta'azza bi hafil janna ba zai yi kuma ya shiga aljanna yana shan wahalan cogala kafa ba fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma wa bi fa faju'ilu as-salasa fi qabrin wahid to sai annabi ya sa da shi amr dan jama'a da wani bararren bawan shi aka hada su uku a cikin kabari daya aka je aka binne su Allah ya sa mu dace man alladhi yanzilu almayyit ila qabrihi ta wanene zai saka mamaci a cikin kabarin shi yana daga ci abubuwa da mutane suke wanda fa ba daidai ba ana zuwa makabarta kawai sai ga Allah Allah ake kawai a sufa a tafi gawa a ƙugata a cikin rami ba ga yake ba sai an gaya maka waye zai yi kuna fahimtar wannan da kyau ko Jama'a abin ba ra'ayi ba ne, abin ba cewa ke ɗan yarenmu ne, ko ɗan garinmu, ko ɗan kaza, musulunci ba fa yake ba, a musulunci ana bin komi a bisa tsari ne, idan wannan tsarin yana da kyau, to kowa ya bi tsarin sai zauna lafiya. In tsari ya zama mara kyau ne ma'ana ba shari'a ta tsara shi ba, to jama'a si watsi da wannan tsari shine mafi a'ala a gare su. ina fatan kuna fahimtar wannan Allah ya tsare mana imanin to yanzu wane ne shari'a ta ba shi dama ya saka gawa a cikin ƙabari? aidan ya tawalla in inzalal Mai ila kabarihi mala ya ce wanda zai jibinci saka mamaci cikin kabarin shi walau kana untha ko da mace ce ar-rijal su zama maza ne dunan nisa ba mata ba, kenan mata ba sa wannan aikin, gaba ɗaya yanzu kun ga duniyar mata mun kau da su ina, gefe guda ba da su ake yi ba. Wa haza mu'arifun alaihi muta'arifun alaihi ma'amulun bihi, alhamdulillah, Male ce wannan sanannen abu ne, kuma abin da ake aikata shi ne walillahi alhamd, ba inda za ka je ka tadda mata suke kai gawa makabarta in ba yaƙi ya ci gari ba. Ya'ani layo juzulin nisa, Mala ce bai halatta ga mata an yin zilnal mayit ilal kabar, su jefa mamaci cikin kabarin shi ba. Gano wannan, amma kaga rikicin Maidugurin nan da ake yi, za ka ji rahotanni mata suke kai mutum kabari. Kawai Allah dai gafarta mu wannan mamaci. ba don komi ba sai don mata sun sai da ake bin da gawa ne sun sai da ke haka kabari ne sai da kawai su kintata ku gano wannan da kyau ku Allah ka zaunar da mu lafiya fitina kowace iri ce ba ta da daɗi Mala ya ce, walau kanal mutawaffa untha ko da ko wacce ta mace ce, ba a cewa gayyan mata ’yan uwanta su zo su saka ta a kabari, bal yanzilul mayyiti ilal ƙabari ar-rijal dunan nisa waɗanda za su yi aikin saka mamaci cikin ƙabari, to ana ƙara jaddadawa maza ne ba mata ba haza huwa mahudu ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine abin da aka saba aka samo shi tun zamanin annabi mala ya ce wujubul amalu bihi ila yawmina haza kuma wajabcin aiki da wannan aikin da aka samo zamanin annabi haka ya tafi ya tafi har zuwa yau. Wa auliya ulmayyit, Mala ya ce dangi na mamaci na kusa a haƙu bi in zalihi ilal ƙabar, su ne suka fi cancantan saka shi a ƙabari li umumi ƙaunin ta'ala saboda gamamman umarnin Allah da yake cewa wa ulul arhami ba'aduhum aula bi ba'adin fi kitabillah Allah kenan ta to shine yake cewa waɗanda za su saka gawa a cikin kabari su ne ulul arham dangi na kusa dangi na zumunci na mutum fa ɗan uwan shi na kusa to sunan da Qur'ani ce ba'aduhum aula bi ba'dhin fi kitabillah duk yadda yake jin wani kai makusancin wani ne ko to dangi wanda yake da alaka na jini ya fi ka kun gano wani da kyau ko, so da dama mutane ba sa fahimtar wannan uhuwa islamiyya uhuwa ne wanda take da ƙarfin gaske da a farkon musulunci ana iya gado ma da ‘yan uwantaka na musulunci amma ƙarshe Allah maɗaukin sarki ya hana wannan in haka kuka ce dan uwa ne musulmi almuslimu akhul muslim ja gefe ulul arhami suna ina yanzu misali da kana da mata za ta rasu idan aka je za a sa ta a kabari suwa suka fi cancanta su saka ta hmm? ulul arhamin ka ko ulul arhamin ta nawa nata ne ba naka ba kun gano wannan da kyau ko ma zai ga jahilci ya kai wa mutane sai a ce to ai wannan dan uwan mijinta ne ai asalin haram ma ya taba ta kenan kun gano wannan da kyau ko ina fatan muna fahimtar wannan sai dai shi mijin da su amma ba wani abin da wani zai zo ya ce ai matan dan uwana ne matan dan uwanka da aka yi mene akwai wani nassin da ya baka dama ne ka kima matan mutane Kuna fahimtar wannan da kyau jama'a ku? Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Wannan ta ce aya ta saba'in da biyar cikin sotil amfali. Haza dalilin am, ce wannan dalili ne gamamme illa ma dalla alaihi dalil bit takhsis. sai inda aka samo dalili ƙarara da ya rage ma wannan dalili ƙarfi. In ko kai da awan taksisi ko sai ka zo da nassi, bayan da za a yi nasi a mai zo kai taksisin shi da fatawa <laughs> kun gano wannan da kyau so da dama abin da ke dawo mutane kenan nasi ye nan su kuma su gaba ɗaya sai nan karasa inda mutum yake san da yake faɗin magana wallahi a duniyan ilimi magana sai ta fi kama da maganar mashaya kuna fahimtar wannan da kyau ko ba a tahsisin nasi da me da fatawa ita fatawa ma fa rubuta ta laifi ne, sai inda bukata matuka saboda ba addini da fatawa, ana addini da alkur'ani da hadisi da me, ijima'i sai ƙiyasi sahihi waɗannan da su ake addini kaɗai, amma ko a cikin abin da ya shafi masadirar tashiril islami al-muttafaku alaiha babu fatawa a ciki Kuna gano wannan da kyau ku? Sai ma Malik ne suke kawo irin su shar'u man qablana irin su istisha eh, menene istishabul hal amal ahlul madina kaza kun gano waɗannan da kyau ku da duk waɗannan abubuwan da suka kara amma su kuma waɗannan sai a ce al-mukhtalafu fiha wanda an yi ne a kansu a ɗauka ko a zubar. Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. To shine sai malai yake cewa, faƙada zakartu annahu mun riga mun ambata cewa lam yathbut dalilun ala annahu yajibu an yusalla ala almayyit aqrabun nasi ilaihi malice mun ambata a baya nasi bai tabbata da dalilin cewa wai in mutum ya mutu dole wai na kusa da shi shi zai mai sallah ba ba wanda ya faɗi wannan ta ai mu ne muka fi kusa da wani mu ne za mu yi mai sallah ba wani nasin da ya faɗi wannan fa ana gane wannan da kyau ku fahazil aya ayatun amma malam mi'ati dalilin khas fi ayyi mas'alatin min masail malam ce ta wannan aya aya ce gamamma domin ba a zo da wani dalili wanda ya keɓance matsala daga cikin matsalolinta ba kun gano wannan da kyau ko ba wani dalili saboda haka dangi na kusa sune suke da haƙƙin ɗaukan gawa su sa ta a cikin ƙabari sai inda ba su amma maganan yi wa mamaci sallah wanda ya fi shi zai sallah kama a ce gwamna ko a ce sarki ko a ce limamin gari ko limamin unguwa shi ne da haƙƙin duk mamacin da ya kwanta ya mutu shi zai mai sallah ba makusancin gawan ba ko da malami ne kuna gane wannan da kyau ko da malami ne sai in an sa siyasa harkan ta zama ta dimokuraɗiyya don wannan ne kuma kaga kowa da yin da zai yi amma kai ne limamin waje to ta a haƙƙo bil imama. Allah ya sa mu dace. Fasaba da fi hadal bab, to akan wannan matsala sai ya tabbata in mayyid fi kabarihi min khilali auliya'ihi, cewa duk wanda ya kwanta ya rasu to dangin shi na kusa suke da haƙƙin shigar da shi kabari. ما رواه الحاكم في المستدرك bi sanadin sahihin أنه شاهد أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه قال سيدنا علي غسلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي نينيم النبو وانكا فذهبت أنظر ما يكون من من للميت من الميت سندوبا إنغا abin da yake bayyana a jikin mamaci, falam ara shay'an ya ce ban ga komi ba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗiban ɗayyiban hayyan wa maitan annabi ƙanshi yake yana raye da kuma bayan ya rasu Mala ya ce wa waliya dafnuhu wa ijnanihi ai idkhalihi ila al kabar. sayyidina ali shi ya jibince aikin binne annabi da kuma saka shi a cikin ƙabarin shi, kun gano wannan da kyau ku? Minal jinna ai alwiƙaya, ijinani hidin can, ina fata mun gane kalma ne na jinna ɓoye abu haka. Dunan nas ya ce ban da sauran mutane, arba'a wanda suka ji binci sa na ba cikin ƙabari ba kowa ba ne mutum huɗu ne, Ali wal Abbas wal Fadl wa Salih maula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun gane dangi na kusa suke wannan aikin Wani yana daga cikin abin da yan shiya da yake kidahumai ne suke cewa to don me in abubakar da umar da usman suna san annabi ai da an gansu gaba gaba ya ji shirmi su an karanta da su ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah kuna gano wannan da kyau ku suwaye ulul arhamin annabi ali ne sai Abbas, sai Falalu, sai kuma Salihu Maula, wani bararren bawa na manzan Allah, su ne wanda suke da kusa bararren bawanka kamar ɗanka ne. Ina ba mun gano wannan da kyau, radiyallahu anhum ajma'in. To, don menene ake ɗauko wancan maganan? Ana kawo ta ne saboda siyasa. Kuna fahimta? In aka ɗauki addini aka mai da shi ya zama siyasa, to komi ma za a iya shigo da shi don a cimma manufa. to shine sai ‘yan shiya suka shigo da wannan, ai ga shi ma, ai da annabi ya rasu don Allah, jama'a suwa ne suka yi mai wanka sai a ce dangin shi ne. Da Allah jama'a da manzan Allah ya rasu, suwa ne suka sa a kabari sai a ce dangin shi ne. To, don Allah, me yasa suka yi haka, sai mu ce Qur'an ne ya ce ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah sai su ce, To da Allah jama'a ku aje mana wannan aya mai son zuciya sai mu ce mun ƙi wayan, mun ƙi sai an yi aiki da mai ayar Allah. Kuna gano wannan da kyau ko? Shi kenan siyasan nasa ta watse in ba kai karatu, amma an ba kai karatu ba ko, to sai an rika ina za a saka da kashin kare da kai. Kenan gaji malamai suna ina za a saka da kai, to yanzu a takaice ka zama mai kashin kare. Ina karka yi dasi wasan kora da kai. Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. To tun malamai na wasan kora da kai ‘yan shi'a ma sun shiga. To kaga kakka saki dan ɗan shi'a ba malami ba ne. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Don oga bai ba iya karatu da wasali. Mala ya ce, Wala Allahum lam tasma'o an salih, qad sharafa bi inzalin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila qabrihi wa lahadu sallallahu alaihi wa alihi wa nasabu alaihi laban ya'ani yake cewa wala lam tasma'u mai yiwa ku nan ba ku taba jin an salih cewa shi wancan salih ɗin ba wancan bararren bawa na annabi ku taba jin shi ba ba kuma san shi ba kun ga ɗaukaka Allah ne ke ma mutum fa yanzu shi wannan bararren bawa annabi ne ina da yaƙinin wasu da yawa a cikin kuma nan ba su taba jin shi ba sai yanzu kun gano wannan ba ku taba jin shi ba amma bai tare da annabi ne gashi ma su suka sa annabi a cikin kabari mun gano wannan wannan wani daraja ne na musamman Allah ya ga dama ya sa a ji ka a san ka ka karɓu Allah ne ke yi in Allah maɗaukin sarki ya ce ya fasa ko ba wanda kuma ya sai ce a'a amma san da Allah ya maka baiwa na karɓuwa cikin al'umma ko in duk garin sun ce ba za ka karɓo ba ko suna ma ƙara ma makirci ne kana ƙara samun karɓuwa ma kun tuna wannan matashin da a zamanin sayyidina Umar a Madina aka kawo ƙarin kyawun shi, duk matan zaurawa, zaurawa da ’yan mata, kowa kawai cewa shi take so, ke wancan lokacin aure ki da miji sai da cewa ne, ke ki da miji wa ne, ke wani ba zaure kike so wa ne, a kowa sai a kawo masu na Umar ƙara gayan nan fa yana neman ya haifar da matsala a garin nan fa. Sayyidina Umar ya ce a kira shi, yana zuwa ya gan shi wani irin fallelen Hanson guy. A'a, to, salkobo illa ne, kun gano wannan in mutum ya salkobo yana fitar da kowane lungu da sako sai ya muni, sai na umarci ko aske kan shi. Ana aske kan shi ashe wankwata ne na ken nashi ya bayyana, ashe gashin ya tara asalin ken ne. Ana aske kan sai full ken sai ya bayyana. ashe tat ne bayyana na ken shi. Umar ya kalle shi, bayan da ya koma cikin gari sai koma ta aure su masu fara rijista. Kana fara, dalla gafara dama dai wani ne, a? Aka kawo ƙarajin Sayyidina Umar shine Umar ya kaɗa shi sham. To ka gani, in Allah ya ma farin jini irin wannan na kyau na so na waye na waye ko, in duk garin nan sun ce ba za ka yi ba ko aski suka yi maka wallahi ba za a fasa sanka ba. <laughs> wanda kuwa zalika fadulun lahi shikenan yanzu ga ga sale ba wanda ya san shi ba wanda ya san shi amma kuma ga mus'ab ya rasu shekara takwas kafin rasuwan annabi mus'ab dan umair amma kuma shi ya san shi isa na ga mutum na ta ƙoƙarin sai an sani sai ban tausayi idan ka shiga kasuwanci kana sa a san ka kamar yadda aka san ba zuntu ba a san ka ba ko to kawai ka koma kiɗa <laughs> mun gano na da kyau Ha, <laughs> ah, mai wa baiwanka ya cikin kiɗa ne ina ba da mun gano na da kyau ba an san a tada bai ba eh ba an san eh, a jilo ba yau ba an san audu gambara ba? Eh? Gambara ɗan mamban ba? Ba an san sun shata su ɗan ƙwairo suka za ba? Wa ya sanar da kai in ka shiga ba sai a san ka ba ko ka ɗinka kundigi, ka riƙa kaɗawa ka zama ɗan maraya ko kuma ka zama murtala kakadawa ne ko ne? Baban gida kakadawa. Idan ka shiga kiɗa ba a san ka ba, sai ka shiga da rama. Wallahi malam, a je a ta bugawa da kai. Diraman ma an ka shiga na irin barkwanci irin na su ɗan Ibro ba san ka ba, sai ka je ka zama irin su Alunuhu, su sani danja, ba sai a san ka ba, in ka shiga nan ba a san ka ba ka shiga siyasa, ka yi fasta ka liƙa ko'ina. A, in ka yi fasta ka liƙa ko'ina ba ga mai rago ba? Wa ya sai da kai ba za a san ka ba? Ina ba ta mun gano nan da kyau. duk in ka bi in dai suna kake nema ba a san ka ba har sata ma sai ka taba cin daga anini ko ba su anini ba kun san shi wasu da yawa nan matasa ne yara ne ba san su ba sani ba nan shekarun anini da yin sata ya fi ya kusa shekara talatin haka ne ba 80 ba ne lokacin ana cewa ana ganin santana sai mutum ya tsorata mota santana saboda an cewa da ita suke zuwa lokacin ya yi tasha ina a Benin. Koko, to ya diro wannan kai ta jarrabawa, cin da suna kake nema kai ta jarrabawa. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Allah maɗauki zarki ya sa mu dace, yanzu ga bararren bawan annabi ba a san shi ba. Haka Allah yake yin harkan shi. shi ne malai ce kila ku taɓa jin shi ba ko faƙarar sharafa haƙiƙa ya samu ɗaukaka bi inzalin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila qabrihi ya daga cikin wanda suka saka annabi a cikin kabarin shi wala hadu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama lahada kuma su ne suka sa annabi cikin kabari wa nasabu alaihi laban kuma suka zuba ma annabi ƙasa a kan shi wannan hadisin yana daga cikin hadisan da malamai ke cewa kai tsaye aka zuba ma annabi ƙasa ba tare da sa ice ba. Wannan shi ne hadisin ba wani hadisi ba ne. Mun gano wannan da kyau, laban shi ne ƙasa turɓaya wannan. Ka gane wannan? A ya danganta shi tubalin da me aka yi shi, shi ne ƙasan a Ina fatan mun gano wannan da kyau, saboda ya yi ta'addi da me ala. kun fahimci wannan saurara ka ci sau za mu zo ruwayan fatima da ta zo sai ta ce yanzu ranku ya daɗi an ta hasu ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama labna yanzu kun ji daɗi da kuka watsa ƙasa kai tsaye a jikin annabi ina ba ta mun gano wannan da kyau yanzu dama irin wannan binniya a zuba ƙasa kai tsaye jikin gawa mai suke ce mata ba karɓa a jika ne ko eh eh mana ai haka ai tuntuna na irin wannan biniyan tuntuni karɓa a jika shine a zuba ƙasa kai tsaye ba tare da an sa tukunya dama sa tukunya ma ba kyau ba tare da an sa tubari an toshe bakin kabarin ba ko ba tare da an sa ice koma komi ba ana yi yana daga abin da wani lokaci so da dama yake hada jikin gawa lalacewa wannan abun. Kuna bayan wannan saboda iska bai shiga ko ta ko'ina an tara iskan, to jikin zai tsaya yadda yake. Kuna gane wannan da kyau ku? To shi ne shi wa nasabu alayyan laban. to ya ya ani ya ce ya ani atubun nayyi shine danye nayyi shine danye danyar ƙasa yanzu idan aka yi tubale ɗanyi akwai inda za a sa shi ya tsaya a ta yanda za a sa shi ya tsaya malaci akhrajahu al-hakim fil mustadrak hakim ya fita da shi a cikin al-mustadrak juz'in farko shafi na 362 wal baihaqi fi dalailin nubuwa da al-imam al a cikin dalailin nubuwa babu ma ja fi dafni rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa babin da ya zo akan binne annabi juz'i na bakwai shafi na ɗari biyu da hamsin da uku wa qala al-hakim ya ce haza hadisin sahihun ala shart shaykhaini wannan hadisi ingantacce ne ya inganta a bisa sharɗin Bukhari da Muslimin walam yakhruja min ghayra Lahadi. wa qala adh-dhahabi fihi inqita imamu zahabi yace ce a cikin hadisi akwai inqita'i kun gano wannan da kyau ku za mu zo mu bayani dangane da abin da ya shafi binne mutum da kuma a zuba mai ƙasa kai tsaye ba tare da an sa wani abin da zai sha makance jikin shi ba abin da suke cewa karɗe a jika haka ne ko haka haka wasan take ko ba wanda ne da hana wannan amma in dangin mamaci suka ce ba su son wannan ku kakku yi masu don ka zo ku ja fitina domin a ƙasan hausa mutumin da ya zama bai da buwaya da ɗaukaka shi ake ma haka ko eh kawa tura ƙasa a jikin mutum <laughs> ba wulaƙaici ba ne mafi yawancin malamai haka suka fassara wancan ruwayan na na Fatima cewa annabi ma haka aka yi mashi Kun gano wannan? A wani ruwa ne da da cikin bulogul maram yake cewa bu alayyan labin ku sanya man tubali guda tara su toshe bakin kabarin sai ce kama suni'a biyar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda aka sa tubala guda tara aka toshe kofan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jama'a kuna gano wannan da kyau ku? Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Na'am. <clears throat> Yana cewa wai idan mutum mace ta mutu a danginsu, ko ya auro mace sai ta mutu, to wai danginta ne kaɗai na kusa da ita za su iya sata, eh danginta muharramanta, za mu zo ka ji hukuncin mace ba kowa ke sata a kabari ba fa. Kun gano wannan da kyau ku? Ko da dangin nata to sai ya zama wanda a daren jiya bai sadu da matan shi ba. Kun gano wannan? Idan da safe ko rana ko yamma mace ta mutu za a sa ta a kabari ko mijinta ne ko waye nata ma, ba zai kama jikinta ya sa ta a kabari ba sai daren da ya wuce kafin wannan safiyan ko ranar ko yammacin da ta rasu za a sa ta a kabari bai sadu da mace ba. In kuwa sadu da mace ko dama tun wuri ma kar ka je ka dami gawa ka je hukunci tun wuri ka riga tsawa baya baya ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace na'am yake cewa wai ko da wai da ya sadin ya yi wanka ko sake fata ya yi <laughs> kun gano nan da kyau ba wai wanka ba <laughs> to dama shi musulmi ana son ma ya tafi wajen gawa da da da janaba ne ko ko gado wannan da kyau ko ko ko da yawa ka irin wannan tambayan fa shine kun tunda na taba yin wani wazi a tujin jikun wani yazo ya tambaya alagawa ta malam wai shi fa duk in zai yi zina yana Allahumma jannibna shaytana wa janniba shaytana ma razaqatana to yanzu malam wannan zai zama shi ma laifi ne zinan nace a'a na ce in za ka sha giya ka ce bismillah giya ce eh ko da tana canza ta koma kunu <laughs> to a sai inda ka zama malami sai dai ka hakurar tambayoyi ina fata mun gano wannan da kyau Allah madauki sarki ya tsare mana imaninmu shi kuma wani yake cewa wai wani irin nau'in binnewa ne yafi nan fa nace za mu zo mu wannan maganar ko ban faɗa ba Allah madauki sarki ya sa mu dace mace ne ta rasu aka rasa wanda za a sa ta cikin kabari akwai ‘ya'yanta sa da raunan zuciya ba za su iya ba a bar masu uwarsu kar Allah sa su sa ta ina fatan mun gano wannan da kyau malam bar wannan suna da raunin zuciya ya ce wai irin uwansu ta mutum nan sun koma gefe sun damu suna ta kuka a kyale ta sa komo su sa in suna ƙaunanta amma in yara ne ƙanana ba za su iya sa gawa ba to wannan kaga ya zama lura sai a sa ta kun gano wannan da kyau ku? amma ce uwarka ta mutu ka ce kana da raunin zuciya ku batta nan na kasa gane irin wannan shiriri ta mala sai a rika canza ƙa'idojin shari'a saboda kawai shirme na mutane ina zuwa jama'a kuna gane wannan da kyau ku mene ha ah, wannan kuma wani shirme ne da mutane suke mijin ya ulul arhami ne in wani ya mutu a gidan mijin yan zai zo ci gado ne ai ka'ida na musulunci ko ƙawa'id ne wanda dole ne a riƙa kiyaye su an kiyaye sa bisa tsarin su sai a zauna lafiya amma in dai ka ji hayaniya ko akwai wani ka'ida na nasi da aka bari ne to dole hayaniya zai tashi ko wani ya ce dole a tsaya ma nassin nan dole wani kuma ya ci a wannan nassin yana son a bar shi to ku dole sai ka ganta da jijiyar wuya Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam wannan tambayin ba mun karanta su a baya kun gano na ce wanda yake da alaka da karatun mu na yau ko mutum ne mutu baya sallah kuma yana laifuffuka za a mai sallah mun karanta a baya ai wanda ma shefi fi cancanta roƙon mai gafaran Allah ai ba dai musulmi ba ne shi da yake cikin haɗari babba Allah ya kiyaye ba a binne mutum a gida ko jariri ne makabarta ke kai shi a gano wannan kun ba haka matsalar da ke faruwa ana fa binne mutum ɗaya a gida gidan duka ya zama makabarta ba sallah gina ya zama matsala kuma kaga dan me mutum zai samu mu kanshi rikicin ya kasa yin sallah cikin gidansu haka kawai ina fatan kuna fahimtar wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu malam kurakurai ne mutane suke ko kuma wannan kurakurai ne ta bin su wannan da ya kamata su mamaci wankan gawa dangin shi ne kusa in za su yi kawai su yi shi ma malamin yana da kan gado in ya zo sai ce masu bismillah mun ma ba za su iya yi ne saboda abin da ya tsaya nunnuna masu yadda ake abin da ya kamata kenan ba wai sai an tada hankali ba kun ga duk abin da ka ji an ce za a yi sai an tada hankali ko ba a fahimci rayuwa ba ai ta rayuwar nan ana yin ta ba ta asalinta ba tashin hankali ba ne, tashin hankalin daga baya ya zo. Kuna fahimta? Shi tashin hankali daga baya yake zuwa, amma asali ba tashin hankali a ciki. To kaga ba sai wai an zo za wankan gawa wani yana cewa ni ne zan yi wani yana cewa ni ne zan yi. Me ne jijiyin wuya? Bismillah je ka yi. Sai in koma gefe kawai. Allah ya tsare mana imaninmu. wai azumin ashura guda nawa yake dama ɗaya yake mana za a ɗari ne ashura ɗaya ne sai dai tasuwa ne in ɗaya za ka yi sai dai ka yi ashura ka bar tasuwa kuma dama asalin ai ashura ake yi tun zamanin annabi musa to annabi ya ce don ya saba mai yahudu baɗe to sai ya yi me zai tasuwa to kuma bai kai baɗin ba kun ji wannan ko wannan kuma yake cewa me matsayin hamza wajen annabi baffan annabi ne mun gano wannan da hamza da abbas da mahaifin manzan allah duk mahaifinsu ɗaya ka kenan hamza baba yake wajen wa a wajen manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allah ya sa mu dace malam karka hada abubuwa ba biyu guda biyu masu karo da juna shi kausar tafki ne a gidan aljanna da ake sha tafki kuma na annabi da ke wajen aljanna shi kuma kafin shiga aljanna ake sha shi ko ma'ul hayatin rafi ne na wanke ‘yan wuta fa kuma ya su. kuma dasa su ake an wanke su sai su ƙara tsorowa yana ba su da wani alaƙa kwata-kwata Allah ya sa mu dace <laughs> kai mamu da sa da matsala to in dama wajen fako ne kuma ya za ka yi dole ne mutum in ya zama yana kabari ka abin da ke yaudarar mutane wannan mutum biyu da annabi ya ce ma layu ni ana masa azaba ko ba wani babban abu ya sa ake masa azaba ba ɗaya daga ciki kana la yastanzihu min al-bawl ko la yastatiru min al-bawl ɗaya kuma ya yamshi bin namima sai cire zarban dabino ya dasa ya ce za a sawwaka masu azaba malam ya yi basa ai ba ya dasa ni don ya rayu ba, mana za a sauwaka azaban zuwa bushewan wannan, ɗan lokaci na zuwa ya bushe ne za a ɗan sauwaka masu, amma annabi ya roƙan masu ceto ne. An gano wannan? Yanzu kenan ka je kabarukan arna duk ga ciyayi nan a ciki ko ba ciyayi, alaman ni'ima ne? Ina ruwan ciyawa? Mun gano wannan da kyau, in dai ta samu ƙasa ba tsurowa za ta yi ba. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum